إن الحمد لله ɗalibai su gaba da kabila sun yi wa da wuri a kan daga hannu a wurare daban-daban kuma hada jin ruba shi ne akiru kaulai malik daga hannu a sallah a shafin hada da wannan shafin dari juna shirin da uku daga abu musa a zuhu shi ma ke ra'ayin malik bin anas ya kawo ya dai ila qala sami allahu liman hamida ala hadith ibn umar ibn qayyim shi ma ke cewa to ba mai ba mai ba ma ake ba imam malik da sanin a cikin zabi ma'asi hadi khairul ibad ibn qayyim ce a rawaito daga hannu ومن قال صلى الله عليه وسلم في هذه المراحل الثلاثة كبر حرم ركوع نبوة الرسول ونسكي رواية وأنه من ثلاثين نفسا تظن هذه ثلاثين في رواية دورون واتفق على روايتها العشرة وما العشرة في المسؤول في الجنة في اتفاق في رواية وأنها ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة shi ko kaɗan ba taɓa samu wani sababi manzo Allah ya yi ya yi rubutu mai daga ramu ko ya tabo mai daga ramu bal kana dalika hadiyuhu da'iman ila an fara duniya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi in zai rubutu ne ya daga ramu in zai tabo ma ya daga ramu يمكن أن الكتاب التعاون بين الرازي والمشهور في المذهب المالكي مسألة شافنا ستين دبوكي ستين دبوكي وما أنت كبلا مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام وجد تكبيرة هو قواعد لا فما في غير تكبيرة الإحرام يجب مشروع المسألة أقول لك بكلمة ليس هذا في المدونة قال مالك لا أعلم رفعت يديه في شيء من تسبيح الصلاة إمام مالك في الشرطون والمدارة وكما كانت يا رب فينا هذا وما رأي الناس هذا ما رأي يرمي لا من خوف ولا رفع قول الخلف يا رب هو باعي إلا في ابتداء الصلاة يلقوا شيئا خفيفا من الآن قال ابن القاسم لا يقوم اليه تماسك ضعيفا الا تتكيف الجماعه وهذه اشهر الروايات ذكر ما في الجماعه التي اقوم الروايه ابن القاسم في yin su a shahu suke cewa har lokacin imam rasul imam malik haka yake yana daga alƙawarin hadisi da yawa shi ne ke cewa ruwaya ta biyun tuwa ta kun hadisi bai ta ayyana masira ilaiha dole sai koma ruwaya ta nawa ruwaya ta biyu yan malikiya kaga dole sai koma ruwaya ta biyu a bar ruwaya ta biyu yanzu akwai annabi ko masuki sai malik ke cewa wal amalu biha kuma dole sai aiki da ruwaya ta إذا الواية تبين بتفلاتي لمن أن يبقى وقد كان محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم سباقا إلى ذلك أقول لما نجي قتل محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم شينا تجيني يا بنتي إني أنا ما أجيبي كوي قال لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم ibn qasim shi kade ko shi kade ko shi shi ne ruwa ya ce imam mali ya ce ba shi kade to daga nan ma ba kana cewa cikin yawa ya fi sarkin karfi to me zaba raka yake da shi a nan ba kuma ga sahabbai wajen talatin ibn qasim ke son sanar da wannan hukuma tsara wallahi na aqulu bi rafa'a fi hadith ibn umar yace wannan kuma istilahu aqwali maliki wa ashabihi ibn abdul bar shafi na 108 wannan a nan ke da karuka shafi na 15 da bakwai zuwa shafi na 15 da takwas me yi rijiyar mana ya rijiyar mana da ne daga hannu a cikin sallah to ba ba ma ruwa da suke cin a sanyi ina da kuma wadatar har da zai yi wa malik in ji a ashabu ibn abdulaziz annahu kana yardawi ilayhi ala hadith ibn umar ila amma har zuwa rasulullah malik رواية ابن وهب الوليد بن مسلم سعيد بن أبي مريم أشهر أبو مصعب الزهري وأنا كان كذا إذا ما كان ko kuma Allah ya bi ma da ya ba mutum tsamsun da tsira shi kawai za ka kasance a kan ruwayen ibn kazi amma ba haka ba ga malamai da yawa ruwayoyi kuma akan haka ba wa ya ya wa baki ya zaka je ka saba sunan manzon Allah ta sa mu ki sunna to sai ka ce imam ba da miki ne kuma Allah ya ce mana kullu zakar in tabarra alladhina tubi'u sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake dabowa yana cewa me yana cewa sami Allahu liman hamida sai in yi ne da ce me rabbana wa lakal hamd wannan ma ya bude mana al-i'tidal min ar-ruku'i wa ma yaqum fihi ثم كان صلى الله عليه وسلم كان كما كما حج من ليس حج ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أبي النبي صفة صلاة النبي ملك عمر أبو بكر ثم كان صلى الله عليه وسلم يحضر كل من الركوع قائلا قائلا سمع الله لمن حمد رواه البخاري ومسلم قال لما تكتب رواه البخاري قال لما بقرأ فيك تقول ما لك بها يا ويقول لك ليش يكون والله يكون أبكي Kuma da da suke inkari littattafan ba su da shi ko a bacci ma bai taɓa mafarkin shi a bacci wannan ya ce ya yi mafarkin ka kaza da na albani zai ambata bai taɓa yi ba kuma ba zai yi ba kuma littafi yana na a duniya a gurin masu shi amma shi ko a mafarki billahi da shi bai taɓa mafarkin littafi ba ko bai san da littafi ba amma shi mala albani ba ya yi ko littafi, kuma har ya yi kwatanci da kwanan to kaji abin da nan sallallahu alaihi wasallam ke tsakowa da kimi sami Allahu liman hamida wa amara bi zalika al-muti salatahu fa qala la tajibu salatu li ahli min an-nas hatta yukabbira an har thumma yarka ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يستوي قائما لو كنت يجي رجواتي وكان إذا رفع رأسه إن يتوكل استوى حتى يعود كل فصال مكانه يكون جبع تكون مهمتا ثم كان يقول وهو قائم مع مشاهد حتى ايه في سبيل ربنا ولك الحمد قلت ما بلا أبو بابا وأمر بذلك كل مصل ثم هو مشغول من صلاه ثم أو غيره yace sallu kama ra'aytumuni usalli to da kan kuma da wannan cewa to ko ma mun ne ba shi ma zai fadi kamar yadda manzo Allah ya faɗa sami Allahu liman hamida shi ma zai fadi wannan sai ƙara da rabbana wa lakal to yayi magana manzo Allah وقال وكان يقول انما جل الامام يسمى به هو اذا قال سميع الله لمن حمده

yace wannan duka sai mu fara da sai mu yace wa hada rabb daga hannun nan mutawatirun anhu wannan mutawatir ne wa qad qala bihi jamaahir jumhur malaman tafsir to sai yake cewa anan yana daga hannu a wannan daidaito ala wujudi mutaqaddima fi tadbir al-ihram ولوكي da na da sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ya daga wani lokaci kuma sai ya fara faɗa sannan ya daga wani lokaci kuma sai ya daga sai faɗa wa yaqulu huwa qa'imun kama marra anifa daya sai sai rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd wani lokaci kuma rabbana lakal hamd sai a kira wawu ne وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم kaga wani lokaci su ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wani lokaci kuma Allahumma rabbana lakal hamd an gane me yake bada guda kuke rabbana wa lakal hamd sai ka kana Allahumma Allahumma rabbana wa lakal hamd sai rabbana lakal hamd ba tare da Allahumma sai kuma Allahumma rabbana lakal hamd sai wa kana ya'muru bi dhalika wa yaqulu idha qala al-imam وأن ظهر بين أولئك إذا إذا الإمام يجي سمع الله لمن حمده إذا الإمام سمع الله لمن حمده وما يقول ما بايع ربنا ولك amma da ya tun da da to kai ma ka da muke samu shi ne sai ma da ita ma da shirya da wani Allah ta zama in yi dabbobin da yake mara wasu suna ce mai gaskiya yana cewa hayatan min as-samawati wa min al-ardi wa min al-arshid ke shay'in ba'a ala al-salami wal-nasbi ahqqu ma El haka akwai kwatankwacin da a wajen gwamnati ta ta ruwa shafi na tattayin da ku ina buruwa daidai da kuma daidai wani masha Allah shi ne alhamdulillahi za ka kura alhamdulillahi kaga mun ba za mu cewa hamdan kabiran tayyiban mubarakan fi to bambancin da zuwa istifsar ka alhamdulillah hamdan kabiran tayyiban mubarakan fi shi ma wani sahabi ya bude shi da wannan addu'a a can annabi sallallahu alaihi wasallam ce me la qadra ayyu na ashara malakan anan ya ga malaika goma sha biyu yabtaduna ayyuhum yarfa'u suna warwaso wa zai rubuta ne da mai sama to wannan shi ne ake yin mutum malaika yana warwaso akan mutum to hani al-mithli hada al-mutum ma'adar da ba da lafa malaika yana warwaso akan mutum kai ma ka dama ba komai bane hadisin da ke na sun sani muslim da mustaqbarat na abi awan to ga yake da bane ke mafudi mustaqbarat na abi awan ban san ko ina da ka samu shi mustaqbarat na abi awan la yaqulu ina iya bi library ake ko ne ba ki to library ne ba ki fakira miskina min hada ila al-kutub na ba ko da bayna kawai ina ga shi ne library ne ba ki da tabbata library ne ba littafai na kasance ne kamar rubi to kaga labarai ne ba ta wani labarai labarin albayar ma ta fi labarin ba ta labarin eh, mara ka ji ba ko na kuma kamar ta ninka labarin ba ba mai ma labarin ba a ba zo da ba ci kuma yi ne kawai zai na ce da daban gudu a ba ma da daban musulunci ba yanzu dai mun gane shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fadin malam qaulul ma'ruf wal fadl to kaga hadda wa kenan hatta al-imam al ma ya fara rabbana wa lakal hamd sami Allah wa sami wa imam fa qulu ma rabbana shi ma al-fadl yana sai kama sai ne sai ma da kuma wata matsala ita ma ya kamata mu san yau kaji sosai Wata والتأمين بعد الفاتحة da amin bayan fatiha lilfazmi ga wanda ke sallah shi kadai wal ma'mumi da kuma wanda ke mamu zai faɗi fatiha a zai faɗi amin wala ya kunu hal imamu amma imam ba zai ke amin ba imam baya fada duka wannan littafin kasa kasa ke da zama yake littafin kasa kasa sama littafin sama sama to kaga na sama ya danna na mai kenan ya danna na kasa ke to mana nan yake cewa illa fi qira'ati sirri to sai dai a sallar karatun koyi to yanzu ka fara kuma nan na kan dole su littafai duka koyarci malikiya malikiya na ga nuna da shi ba malikiya ba shafi'iya sunna ko sunna zak to anan ba da yake ce mana dangane da matsalatul jahri bi amin ko littafi sai tsaffofin karanta maka sai ka ji me yake ciki to fara tsakanin wannan at-tarabun da duka malikiya ne kaza. zak at-tarabun bayna sajid wannan shi abin da ya gaya mana shi ne mai kenan mashhur amma ar shi ne imam yana ka amin ما هو هنا في الثاني ما لا يمكن مثلا أنه أشاد لك بعيدة التعارض بين الراجع والمشهور مسألة جهل الإمام الآمين مشهور المذهب أبو بيشار مذهب مالكية في المدونة قال ابن القاسم قال مالك إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يكون روح عليه شيء ما بيشار ولكن يقول ذلك من خلفه ونسكي باية آمين وعليه أول معاشر في المرشد المعين أقول لك هذه تقيدتي المرشد المعين آتم ابن عاشق إذا هو كرافن زوري مندوبها كيام مع السلام تأمير من صلى عداد هجمة مندوبها معناها نجم مستحقا صلى تيامن مع السلام تداوي تسلم مرحلة السلام ta'minu man salla sannan amintu wanda ke sallah ada jahra imam banda bayyana wa imam banda gurin da imam bayyana to sai dai ma a koyi ne ke sallah sai mi sai ce amin to sai ma ne ce arba'ati qala ibn habib al-qurtubi irin ko ni dai ban taba mafarki a mafarki ban yace in ka duba ikhtilafu aqwali maliki wa ashabi ne ibn abi bakr yace sa'altu muqarriban shi wa ibn habib al-qurtubi yace na tambayi muqarrib da yake da ibn majshun biyu a riwayat ibn al-qasim fi amin dangane da wancan riwaya ta ibn al-qasim akan cewa imam baya fadin amin ay la yaqulu al-imam fa ankaru dalika suka ce ina ina وقالوا سمينا مالكا يقول أبا الناس والمنصور الإمام وغيره في قول آمين سواء دين دين ورواية المدنيين عن مالك أقوى رواية ما لقم مدينة لولي ما مالك إذا تتي كلفي وأرجه لموافقتها لحديث أبي هريرة ما تقول يا جماعة saboda ta dace da riwayar Abu Hurairah marfu'an idza amana al-imam fa amini idan imam ya zami kuma ku bi baya da kuma hadisin wa'id ibn Hujr كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته حديث وائل ابن حجر hadisin ga shi na cikin sunan abi dawud hadisi na 932 ya shi na cikin sunan tirmidhi 248 kamar da malai ba da zama a cikin ta'awun baina raji wa mashhur to sai ga maganganu ga shi na da ya ga maka raji shine me ana fadin amin wa qala ata ata ibn abi rabai ce wa amma ibn zubayr ibn zubayr ya yi amin wa man wara'ahu كي دمام مال التبايه حتى إن للمسجد للجة حتى إن قد الله كمي في كذا يجبون الله ما شاء الله يوم كتب شاكنا سبعين نبي هو شاكنا سبعين نبي إذا نمسك ما يمسك النبي تاني هو اللي يشيك ويشيك ما لكي لأن يكري دي لكي تاني كارما با سنوزيش يقول الناس Yanzu mutum na nan ko? Yanzu akwai shirin rizala, matsari kuma الدلالة في شره متن الرسالة شافنا أربعين دليل لما شافنا 40 باب صفة العمل في السنوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن وياي مكان كراتين فاتحة تسيك الجوا أشافنا 40 دليل سمع شافنا kuma kullum bugu jiri ne ko kai man gaje ko shafi na 41 je ولم magana mai tsara wala dallin to fa qul amin in kunta wahdaka in kai da ne kace ذكر لحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين اذا في امين وقالت الملائكه في السماء امين ملائكه في امين فوافق اهداهما الاخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه وفضل عليه aw khalfa imamin ko kuma in kana bayan imam to ma sai ma ce wato fiha sai ka koyi ta to ma da ce akan ko kana bayan imam ma za ka saboda hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ce da qala imam ghayr maghdubi alaihim ghayr maghdubi wa فإنه من وافق من قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وفي مالك وتخفيها الأمر كما لا تقولي لا تخفي أهلي أقولي وما دليلي إذن حديث القمة بن وائل ثم حديث القمة بن وائل وائل بن واجدا ابن هجر عن أبيه شين وائل بن هجر صلى الله عليه وسلم shi wa idan rahoto ne na kan sallallahu alaihi to yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوتهم فما في النبي صلى الله عليه وسلم يولى التقويم يولى جميع ما لم يكن مصر ذلك ما ما رأي ما تنزل فيه سيدي رواه أحمد والدار قطني والحاكم والطبراني وأبو يعلى لكن ولكن كيف بدأت قال الدار قطني يقال إن شعبة وهم فيه شعبة ابن الحجاج أي وهمي حديث باب الجبر فإن الثوري سفيان الثوري رواه عن شيخ شعبة شيخ سفيان الثوري يا رواية وانا malamin ba shi kuma shi ne ke cewa annabi sallallahu alaihi ya faɗa wa asabi al-qawli to sai ka samu kuma ga sufyan al-qawli ya yi ruwayan hadisin da wurin malamin ba shi kuma yake wa rafa'a biha sawtu shi kuma yake ce a'a dan Allah ya daga sauti wannan imam da kun ne ce wa himaman ba in ma ka kawo ya ka ce to ai ga point hadisin wa ibn hujr waye waye ya mutu ya dawo ce a to ai shi wa ibnu rubi riwayar shi daga riwayar wa as-sawi shine ne rafa'a biha qawlu dole imam shaukani shi ma ya ga wannan bayani a cikin nail a can wancan rai nail al da ke amin ya mutu biha qawlu ya mutu yake amin qala shaukani karkashin ba na 100 700 amin amin da ke rubuta shi yace wannan hadisin a farajar ruwaidan bayan ya ce Ahmad ya rawaito hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi sai ce hada guda rukun ya rawaito hadisin Ibn Hibban ma ya rawaito amma ruwaya Abu Dawud wa rafa'a biha sawtahu wa rafa'a biha sawtahu الحاجب بن حجر في وسنده صحيح وصححه دار قطني وعله ابن القطان أما ابن القطان شيئا أنت يهود ابن عمد وقال إنه لا يقرأ وقطعه الحافظ الحافظ الذي في به وقال إنه ثقة معروف قيل له الصحبة وثم كثيرا شيء ثاني وروى الحديث ابن ماجه وأحمد والدار قطني من طرق أخرى بلفظ وخفض بها صوته الرواية ودواء ابن ماجه لأحمد دار قطني فمعنى الرواية وقد علت باضطراب الشعبة في إسنادها ومتنها shi juba ya kawo hadisin daban-daban amma sufiyan shi ya kawo hadisin lam ya tsari da wanda ibnu qasani ke cewa shuba sun yi sabani da shi da wato sufiyan sauri shi shuba yake cewa kafaba amma imamu sauri shi yake cewa bil rafa'a wanda yake rafa'a wanda yake kafaba wa sawwaba al-bukhari wa abu zur'ata qawla man qawla sauri imamu bukhari amirul mu'minin da abu hurairah razi suka ce magana imamu sauri shine daidai wannan ka duba ne na wata karkashin hadisi na nawa ce dari bakwai وقد رجحت رواية سفيان الثوري بمتابعة اثنين له سنقوم أن نرتب بيو سي رواية إذن قبل إمام الثوري رواية بخلاف الشربة أما الشربة شكرا يكي ويوصفها بها صوته فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح رواية في بإنجلتي كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة وتحسن الحديث الإمام الترمذي وقال ابن سيد الناس ينبغي أن يكون صحيحا كي ما تمنى حديث الإمام صحيح وما أنا يتكوى أتم مسالك الدلالة شأن من أنا يتكلم أربعين دلالة يقال إن شعبة وهمة فيه هذا أنت ويخفض وهمت وإن الثوري رواه الشيخ الجوبة فقال ورفع الزنا صوته بمعنى كثيرا ويؤكد كونها وهما زي تنبت المدوى أن الله ورود الأحاديث الكثيرة زي تبقى من الله الكثيرة الصحيحة بالجهل wanda yake karɓa jiya hadisai masu yawa kuma ingantattu bil jahari ana bayyana to sai ma da shi mai risala ya kirba ya ce wala ya kuma imamu kima da ra'ayi in imam ya bayyana da ba zai ga zai kuma ya faɗa a wuri wa ya kuma ma kima a tabbati wa fi ya iyyaka fil jahari to in ya bayyana karatu shi ma zai faɗa a hada bayyane sai sai ikhtilafu an yi kawai وقدما شيخ أكاديمي وفرغ المصريون عن مالك المنع ɗaliban imam malik da suke misira sun zarrawa zuwa kan cewa imam ba zai kada ba sai ma وابن الماجشون والمدنيون عنه أن يقولها وهو الصحيح وهو الصحيح كثيرا Ka daga yan malikiyar da ba sa son zuciya ke wa huwa min, wa huwa sahih domin za ke koya mutane irin wannan ne ana tukin yau da kakannin da ƴan uwanmu yau sun saba sunna su kuma sun dauka tsakanin su da Allah ake biya muku gaskiya ka san ji Allah ya tabbata billahi da jira da jira idan ma babana ko dan uwana yana bin yadda ka kai malikiya malikiya alhali kuma ba original maliki ga cikin koyarwa wala ka dace Allah ne shi ma karshen karshe in ya gane billahi da abin da zai faɗa kenan Allah ya isa an cuce shi mutum nawa ne yake gaba wannan mutum nawa ko bai baka ji ba lokacin da aka haɗe billahi da yake wallahi Allah ya Allah ya an cuce shi a shi da ma mutum dole suke ake da koyo kuma kai wannan shirin mene risala risala ta me ce ce ta wata maza ba ta shafi iya ce to me yasa ba za su ga yamar mutane wannan dan ma yana malikiya in ka ga mutum ya yi shi ma ya kuma malikiya shi ke zama magana ta gane in kai ta ga ka ya koyi yi a koyi amma dai wanda ka ga ya bayyana ba shi ma ya kuma malikiya ne to kaga ma da cewa huwa sahihu li thubuti sunnati bihi saboda sunna ta tabbatar da wannan ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعة إذا أمن الإمام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ولا الواحد ما كان هو وعند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليه الضال الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول أرجو لك سوف ربي سوف من الله ولهم ماذا حتى يسمعها أهل الصف الأول حتى يسمع الرسول ثم يرتد بها المسجد بمثلات يهودي إذ صححه الحاكم وحسنه الدار قرني والبيهقي وإن أحمد وأبي داود والترمذي والصحاح بن حبان عن وائل بن مجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمت بها صوته ماذا قال يا جماعة وفي الباب الجماعة وكل سيارة تدورون بعيد وفي الباب الجماعة ولا مسالك الدلالة في شره متن الرسالة ورمزيكي ابن عبد البر ابن عبد البر إذا ما لكي يقول وانا التمهيد لنا لما في الموقع من المعاني والأساني وانا لكي نجيب عنه ذلك أشرين دا ومن أشرين تشرين دي تفرامي كيف وانا نقول وانا نقول لكي أجل ما لكي يقول mu'assasar ta kokoba a can mawar a wadda wani asalin kaskara ta asalin malikiyawa malikawa na asalin asali masu karatu ba to ka je maroko ko ka je mauritaniya asalin malikawa masu ta'assubancin bala'i kuma akwai karatu hmm? to ka je maroko ko ka je mauritaniya da wurin za kake da ake malikanci amma mun haka zama malikawa ne ba jinjina gobe da wani to a nan mujallabi na bakwai kenan ya fara kawo daga shafi na takwas asalin hadisin da imam malik ya ba mu wasaje hadithun awwal ibn shihab an sa'id wa abi salama musnad to hadisi yana da cikin wasaje daga malik daga ibn shihab daga sa'id ibn musayyab da abi salama ibn abdurrahman suka sun gaya mai cewa abu hurairah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فيتكرر روايوي روايوي دي أكون وجه يا إما كان بالقوة أكمل أكمل آمين har ma da ke cewa dangane da malikiya sun yi magana akwai ruwa ya ibn qasim ذكى إمام مالك أن الإمام لا يقول آمين وانا أشاهد يشاء أشاهد ابن أشاهد البيع أشاهد الله أشاهد كما أشاهد يبني أشاهد ولا أشاهد أن أشاهد لا أشاهد آمين أشاهد يقول أشاهد من أشاهد دونه أشاهد أن أشاهد مالك أشاهد إمام أشاهد أن الإمام أشاهد يقول أشاهد شيء أشاهد بأهل الشيء وإنما يكون ذلك من خلفه دونه أشياء ما مالكية بل ما مالو بشيء ما مالو با كيف ما مالو كيف لا وهو قول ابن القاسم والمسيحيين من أصحاب المالك تخدمه الجزء أيضا شيء عليه من أبو هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إذا إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه kaga shi ce ke faɗan gairin maghdubi bai ce imam ya ce amin ba to amma kai ma kuma hana ka ba hana ka ba kulu amin fa da kan kana so to zai ke cewa fa qalu fa fi hadha al hadith dalil ala anna al imam yaqdimu ala qira'ati wa la dhamin wa la yajibu To ina wa innama al ma'mum yu'minu shi ma mu bai ce amin to mu ya kiriza kenan وقالوا كما يكون أن يسمي التأمين القرآن في اللغة كما يقول لك آمن أنا كلمة الدعاء وهكذا ما وكذلك يسمى الدعاء تأمينا إذا ما أدعو كنت أنا كامل آمين إذ تثبت أنا من وقتل وكذا تكامل النبي موسى النبي هارون النبي موسى هنا الدعاء وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ونادوا وجلك وقال لك قد اجيبت دعوتكما ان امضى الدعوة to annabi harun shi ne yake cewa a amuri yake cewa shi annabi musa shi yake addu'a kuma ta Allah ce an amsa muku ne addu'a to addu'a kuma asali ga ga za a yi ta ana zuwa yi ne to kan ne da kuma ne wai da shi ke zama ha to sai ma ne kuma magana mai tsawo tsawo tsawo tsawo to sai ce a shafin sha biyu wa tsabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu amin to kuma da kuka ce in yazo ina غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا رواية النجاشية يضمكم من القرآن annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa idza kana annahu kana yaqulu amin idza farada min qira'ati fatihatil kitab to sai ce wa hada shafi nisa'u kenan hada nafsun yarfaru iskala wannan nafin kawai ya tura kowane iskali wa yaqtahu al amma law kunta mu'mina in kai mu'mini ne wa huwa قول جمهور علماء المسلمين wannan kuma fadin amina bayyane imam da kowa da kowa shine maganar jumhurin malaman musulunci gaba daya to sai ce wa mimman qala bidalika malikun fi riwayatin madaniyina anhu dangane da suke ga ana fadin amina bayyane imam malik riwaya ɗaliban shi na madina to me yasa muke barin ruwaye kuma shi a ina ya rayu a ina ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a ina ya rayu sannan kuma ina ya rasu to ruwaya wa ya kamata a dauka to ko a ƙarshen duniya ba imani zai fitar ba ina ne a madina ko a jirgin Ya yi kamata a jirgin har kuma ba a wajen jirgin ya ka cinye ka ce me dalili na kan imani zai tattara a garin madina to yana akwai tashi rubutun kawai na ɗauko maka shi gabje ne marwiyat al-ahadith al-warida fi fadail al-madina in ka fara son sauke maka hadisin sai ka mutu Allah littafi ne ko aka yi fadail al-madina kuma dukkan hadisan ko ne yana bada mamba mamba mamba mamba mamba mamba in fara karanta ma sai kanka ya ciwo to kaga ruwayan malaman madina da wurin mamari daga cikin akwai wa abdulmalik ibn al-majshun dalibi ne ne mamalik to yace ya ji mama ne ta ana ta amina bayani da mutarrid ibn abdullah da abu mus'ab az-zuhri yana da riwayat muwatta tana na mujallad biyu da abdullah ibn nabi wa huwa qawlu al-qur'an yaqulu amin al-imam wa man khalfahu kuna karatu يقول آمين الإمام ومن خلفه imam yana cewa amin wanda yake bayan imam ma yana cewa amin to imam malik ne bai ibn ruhu qawl shafi'i wa abi hanifa wa ashabihi ma wa thawri wal hasan ibn hayy wa ibn mubarak wa ahmad ibn hanbal wa ishaq wa abi ubayd wa abi thawr wa daud wa tabari wa tabari wa jama'atu ahli al-athar malaman hadisi kasar aka ce saboda mai lissihatihi billahi ahli sunna ba ga jabai ذلك كان مصور من سورة يا شبكة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا عجبني يا شبكة من حديث أبي هريرة ووائل بن هزم وفي كانوا كما وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهرونها قلت كلا بذي بينها وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن محمد وأهل الحديث يجهر بها فإننا نجد في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الدين وإلى الفقهاء لو أنك أنا فاطر كوي بيكو بيكو هنا ما فاطر الإيمان ما هي يقول قبل أن أتمنى الشيء فإنك لا تأكل في شيء لأنك أنت في بسأمين شيء لو أنت ما رفعنا ستكبر وبرك كتابه لرأسك وبردوه من الله والرسول أما شرعي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تتبع الاستلاء ثم لما نجد الإمام الشافعي أبو الثور أحمد بن محمد حيث لا تبين ابن ابن عبد الملك بن حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بدر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا نصر بن حدثنا رضوان بن يزيد عن ابي بن وهب عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريره عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا عليكم يخرج عليكم من الضالين قال امين حتى يسمع من يمين من الصف الاول فاذا كان في شيء إذا كان بينك وبين كما إنها أن الله كتب بها حجة الولد in ba mu barbar ba eh? ba ki ko da ba a ji abin da yake mutunta game da kan mu da ya ta sun je kan ko a dauki dutse ko ke wata ana jiwon su billahi da ke wannan kuma za biya sai ya da wannan cuta ne a cikin addini wannan kuma cuta ne a ina harkar siyasa a duniya to tana da yawan ne gwamnatin ta hada siyasa domin da ba mu kamar da aure ta ku kuma mun yi da lafiya da kuma abun da ba to wannan ne misali ne ko kuma ma kenan ibn abdul bar kuma a duk duniyar musulunci duk duniya kuma ya san shi ne al-maliki ba malikin sahihin dan al-bar Allah ya kada hijira tana ɗari hudu da sittin da hudu kaga kuna 14 14 30 36 kusan dubu ɗaya ke da to ga wani asalin nan malikiyar jina ɗan albarka mufassir aljali الإمام وزواج الجلال الإمام أبي عبد الله محمد ابن أحمد هذا هو الجلال بن مدانا الأنصار القرطبي المتوفى سنة شكرة تدري شدة للسبعين دقيقة الجامع لأحكام القرآن نوع كلام الإمام القرطبي الوضع المالي شما الدنيا مثلت في أرضيه بمالك منه kuma ba ma yakin da baya ta asubanci kuma billahi la ilaha illa huwa baya to ya ka mana matsalatu ta'min matsalatu ta'min mana fadin amin to sai sai a ƙarƙashin amin akwai matsaloli guda takwas akwai matsaloli guda na guda takwas yawwa a daidai shafi na tamanin da tara 89 الباب الثالث في التأمين وفيه ثمان مسائل أقول مسألة لي بدا كفر تثبت ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون يمتي يستفتح ولا الضال ta biyu zabata fil ummaha a cikin malikiyar kwai ke na kyan albarka su suna malikiyar ce amma kuma suna filin da mai kan banzara yanzu ne ka duba ibnu abdul bar anan yace imamu shafi'i da imamu ahmad da malaman hadisi sun ce ana faɗin me amin ya jaharu biya kawai sai ce to haddathana abdullahi ibn muhammad ibn yahya hadisin da tsawon shi amma sai da birke shi zuwa wurin abu huraira yana mu'amala da mai gidan amma duk san malikin da ba ya amfani da hadisan manzon Allah ba san shi ya bari shi kai shi ma malik da mai shahara da hadisi ba da bibu ba abin yana faɗan damar da da domin akwai iyayenmu da yan uwanmu duka suna ci kuma na biya muku wannan shi ne tsakani da Allah kun samu shi gaba kun ci gaba ke ci gaba mai haka indiya ka ta ci gaba ka ci kana ta samun kalmi da inji hen baya subhanallah hen baya ka ta saba sunan manzon a kuma kana ta cewa kai ne asali asali asali asali ni da abin da ke bakanta mara ƴan uwana da suke yin wannan ni ka zan zo mi sallah irin da manzon Allah ko ko san kwace irin da manzon Allah shi kuma ba irin ka kuma tsakanin da Allah kuma yana bin a kan cewa wannan ba shi ne ba asalin malama har ma yanzu ma kana tsayya a wannan ba sai ba ban da mun ka ka je madina ka dawo kana Na cikin wa san ne ke to sai amma ni Allah da jin da ka in ya taka hadisin Allah kaga shi hadisin Allah ya taka ko shi amma ko da ya madina ya dawo yana zagin shi wallahi a addinin ba koya mai haka an koya mai respect in an an mata mali ke rahimu Allah amma duk lokacin da ka zaki a cikin manzon Allah ko ka taka a cikin manzon Allah to ibnu Umar ya koya mana lokacin da dan shi Bilal yace wallahi la namna'ahun lokacin triple C triple C triple C da kan zuwa da fa aqbala alayhi Abdullah fa zabbahu zabban sayyi'a suna ce ke ka saba suna manzo Allah kai ma sai da maka dabban sayyi na sunku ka dabban sayyi sai mutum tun zaba ka dabban da mai yau ka saba suna kuma ka dage akan wannan amma ba da sai a ruwan dubi ga hadisi malikiya haka take malikiya ma sun ce ayayi kuma ka sake zuwa ka ja baya ka ce wai a su suna zagin musafan manzo Allah suna zagin malikiya suna zagin malaman biyu to kai wa ka zaga kenan manzo Allah kuma shi ma imam malikin ka zage shi daliban shi ma masu yawan nan duka ka zage su malaman da suka rubuta kamar irin su imam al-qurtubi duka ka zage su to zaki mu ayi kuke nan wanda ba ya shigo da bakin shi kuma Allah ya sa akwai littafin kaga inda babu ne shi ne za a yi zanyen mu to Allah ya hore kuma sai Allah ya hore ga shi internet kuma yanzu kuma da da na shiga internet abin da za su bada a nan yana internet system iya ka kince mu hani da Allah yin kuyincin kaza matsala kaza daga internet shi ke da to ga da fannin shi ne za su danne mu sai a ah, ba shi na yi iya ba shi na yi gaba tun da kwanin da farka da shi ke da sai mu ta karantawa bi ne da Allah shi ke da mu Allah shi ke da mu amin abin da ya burge na yace gaba da bil ummahati من حديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وقف تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فزيت ما لمن قال علماؤنا ما لمن سنتي رحمه الله رحمة الله عليه فترتب المغفرة للذنب على مقدمات أربعة كافي تسامرها فرع في كذا وهو نفر تأمين الإمام إمام يبارك أمنا أه، ذنبه يجب na biyu da aminu man sarfahu Sai ma da ke bayan imam kai na uku da aminu malaika malaiku ma su ma su na hudu shi ne mai muwafaqatul ta'min amin din ka ka dace da tawo to mu bar wannan matsala ta biyu ta uku ta hudu ta biyar matsala ta shida shafi na 91 ke السادسة اختلف العلماء هل يقولها الإمام هل يقومها الإمام شيء إمام هنا كآمين وهل يجهر بها كما إمام هنا بيناها لذلك فذهب الشافعي إمام الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك sun ce imami lami yana faɗa kuma yana bayyana kaga ce imamu shafi'i الإمام مالك أما رواية المدنيين عنه إلى ذلك وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهرونها ما لم يكن بعد الأسماء لم مدينة تقول ما مالك لا يجهرونها وهو قول الطبري وبه قال ابن حبيب من علمائنا ابن حبيب سمى لجهة باع بينه وقال ابن بكير هو مخير أما ابن بكير سيكابه bayyana in kiman ma ko ko bayyana an ta zo ko to kaga amma mun dauki wannan misali yanzu na fada malikiya kenan kuma bi imamul qurtubi ce wa qala ibn habib min ulama'ina wa qala ibn musayyid min musayyid kana da zaki imma kai da bayani ko ga وروى ابن القاسم عن مالك ان الامام لا يقول امين in ka duba shi yawancin matsalolin ma da ake samu yawancin ana dogara ne akan ruwayan ibnul qasim ba duka sauran malaman suna saba ba to kaga ibnul qasim shi ga dai wancan kuma da yawa tika al-tika khalafa tika to ya zama mai ba zama shakul ba a taba ballanta kuma ka samu zai ce muna tare imam malik a kuma shi da shekara ɗaya kuma a kan imam malik ya to kaga duk wanda an saba wannan da'ifa la ta fi to sai ke cewa ibnu qasim yace daga imam malik annabi imam la yaqulu amin wa innama yaqulu dhalika man khalfahu da shi kai ma ma ba hana ka faɗa ba زي ما يأتي وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك وهجتهم حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا يجي إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليقومكم أحدكم فإذا كفر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين حديث سمير عن أبي هريرة وأخرجه مالك فسمع لنسي والصحيح الأول والصحيح الأول dubai ka ji karin zo muka ce da ke ce as-sajida maganar farko ne ce shine sahi ikhtalafa al-ulama hal yaqulu al-imam wa hal yadrahu yadrahu biha sai ce fa dhahaba shafi'i wa malikun في رواية المدنيين إلى ذلك معنى أن الإمام يقولها ويجهرها الإمام القرطبي لنا البركة الصحيح الأول وأنا مدني في في بحديث واحد بن هجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوى لي من دم الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه الضالين قال آمين يرفع بها صوته أخرجه أبو داود وزاد القرني وزاد وقال بكر هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة هذا قديم والذي بعده وترجم البخاري إمام البخاري في وطن الحديث باب جهل الإمام بالتأمين دنا في باب إمامنا قد آمين آي آي وقال أعطاه آمين دعاء أنا أقول الدعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لهجة ابن الزبير شيء إمام الكبائر بك في الشراب أتينا مثلا جدا قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرون أن يرفع الرجل صوته بالتعليم ولا يخزيها وما لكم الإمام القرطبي المالكي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وفي الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين فلا لا يفعل آمين ومن الإمام موطا وقال وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال ترك الناس آمين مثلا يقول آمين ثقة وسلوكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين من ذا الله شيء رأي موسى حديث الرسول موسى ده حديث سمي معنى إن إمام يتبع غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول يقول آمين وزيت فمعناهما التعريف بالموضع أنا في مكة إن أجت آمين وأنا نفهم إمام بايت آمين بالموضع الذي يقال فيه آمين وهو إذا قال الإمام ولا الضالين ليكون قولهما معا دن مثلا في الكسر سياداتي ولا يتقدموه كم ما هو كما قال من بني ميغا آمين لقول آمين لما ذكرناه والله أعلم ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث لا يقولها المأمون إلا أن يسمع الإمام يقول kai ba za ka faɗa ba sai in ka ji imam ya ce mai wala dallin wa idza kana bi bu'din amma ya zama kana ne tsane da sosai la yasma'uhu fala yaqul ba za ka faɗa ba saboda manzo Allah idan an fara imam kuma nisarfin liman bai kai maka ba to shi ne ce ba za ka faɗa ba قال ابن عبدوس يتهرى قدر القراءة shi ibn abdul ya za ka ce ba zai faɗa ba sai ka yi kirta don zai imam ya kai gari a alaihi mana salli in ya kai to shi ke nan wa ya kuru ami wannan ya kawai ce ba za a yi wannan ce za a yi misali tun da yanzu imam ya fara karatu za a rubuta misali kuma mutane da yawa suna wani to kaga kai za ka karanta fatiha yi yanzu daidai gwargwadon da zaka kai ghayril maghdubi alaihim waladdallin to kaga yanzu yana wa imam shi ma go daidai ghayril maghdubi alaihim waladdallin to ibnu abdul zai ke cewa sai ka ce me sai ka ce amin matsala ta bakwai ba a samu abi hanifa al-faru bi amin awla min al-jahl biha to sun ce ka koye yafi a ah, saboda me domin ita addu'a ce kuma Allah ya ce ربكم rabbakum tadarruan wa khufya قال والدليل عليه ما روي في تأويل قوله قد أجيبت دعوتهما فكان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله داعين فيجي الجواب فيها يا ربي إلمنا إن إخفاء الدعاء أي قوي الدعاء إنما كان أفضل يا بني لما يدخله من الرياء ولما تنزل na riya يا الله wa amma ma yata'allaqu bi salati jamaa amma abin da ya shafi sallan jama'a kaga fa shuhuduha ka zo ma sallan a ga mutane sun taru da yawa isharun isharun yana daga cikin bayyana sha'irin musulunci wa izharu wa izharu hatta yundabu al-ibad ila izhari kuma bayyana ne ana so mutane su bayyana ana sallame don nan an zo nan sallah sai a kwana da kaifi hayya ala sala hayya ala kwala. ku zo ku zo da gaggawa a hankali yake fada hayya ala ko wani za ka suke yi to kaga ba haka bane sunnan manzo Allah wa qad nudiba al-imam ila ishari qira'ati al-fatiha to me yasa aka ce imam yana karanta fatiha bayani to shi ma sai koyi ba ma ji tunda kun ce amin din ce addu'a ce to kuma yazo ihdina siratal mustaqim in yazo addu'a ce ko kuma sallan bai ne daga sai a ce to yanzu qabla salat kuma ta kama ibn al-imam al-qurtubi rahimahullah sai ce ai ana so a karanta fatiha a bayyane al-mustamila ala du'a ita fatiyar kanta ta kunshi addu'a wata amin fi akhiriha kuma ga amina karshe to fa idza kana du'a bima yusannu al-jahu bihi to ana addu'a da abin da ake so a bayyana kamar fatiha ana so a bayyana wal jahu fi ma yujahu fihi to fa ta'minu ala du'a tabi'un lahu kaji ya biyar da su a hankalcen sai biyar da su haka kaga wayannan malaman Allah ya musu sakayya alkhairi kai ma wallahi kana so mu dinga ce Allah ya saka ma da alkhairi bayan rasuwanka wallahi ka bin hanyar su والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كمان كمان كمان رفع رفع فا بدي بدي ما الله يعلم har ya dage kuma wannan shine wai gaskiya alali kuma ƙarya ne wannan imamu wa nan ƙoƙobi abin ba su gane ba ana ɗan tattabawa ne a ɗan taba nan a ɗan taba can eh a ɗan uwan shi ɗan uwan ɗan uwan wa ɗan uwan alƙurtubi shine wa yayan shi ne ma bai ba yayan shi ne domin shi ya kime shi ne sama kusa ba shi wannan al-imamu qurtubi ya rasu hijira tana 671 to wannan kuma kakan kakan kakan shi ne ibn al-arabi hijira tana 543 ne sama kusa ba to a cikin ahkamul qur'an na abubakar muhammad ibn abdullah al-ma'ruf ibn al-arabi al-maliki a tafsirin ina kenan tafsirin fatiha ne tafsirin al-fatiha to sai malam yake cewa anan a daidai shafi na sha ɗaya al-mas'alatu thaniya at-tamim khalf al-imam sai ke sabata inda kace sabata kawai ka san wane ka wata Allah mu ka kai yarda nan dai kai dan malikiya ne ka dinga gaya mana sabata anin nabi shikenan ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت عنه أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا وألزموا تسليما فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات بوجي أشياء إمام في أنني يبقوكي إيه توسيتي المقدمة الأولى تأمير الإمام إمام يقارع نبيه من خلقه له سيقوم سيكون من شيء موافقة التأمين وفيها المسألة الثانية شافي لشافي اختلف في قول آمين فقيل على وزن فاعيل ها تباشيبا المسألة السادسة تأمين المصلي أظن نكي نواجه شافي نشأه في تأمين المصلي كيف صلى لا يخلو أن يكون إماما أو مأموما shi mai sallan ima ya zama liman ne imam a larabci amma zai ce liman au ma'amuma ko ka zama kana bin liman au munfaridan ko kai kadai to fa amma munfaridu fa innahu yu'minu ittifaqan in dai kai kadai ne to za ka yi amin dinka wa amma ma'amumu fa innahu yu'minu fi salati sirri li nafsihi idza akmala qira'atuhu in ka gama karatun ka shi nan ka ce amin da. tunda a koyi kake kaga a koyi za ka yi wa fi salatil jahri idza akmala al qira'ata idza akmala al qira'ata imamuhu yu'minu kaga me yake fara ko ba ka ga larabci wa fi salatil jahri idza akmala al qira'ata imamuhu idan limami na ya gama karatun fatiha yu'minu shi imam din sai ce amin kai ba yake ce amin to fa amma imamu ko kenan wa amma al-ma'mum kenan idza akmala al-qira'ata imamuhu sai ka ce me ko ke anan an hana ka kenan ba haka ka ba wa amma al-imamu to imam ba fa qala malik la yu'minu imam ba zai ce amin wa ma'anahu wa ma'ana qawlihi innahu idza amma al-imamu idza balagha makana at-ta'min manan ka zo maka gurin amin ba an ce imam ya ce amin ba ka qaulihim an jada rajul idza balaga najdan an jada rajul in ka kai gurin kenan wa qala ibn habib yu'minu ibn habib ya ce na imam ya ce amin ba wa qala ibn bukayr huwa bi khiyar ibn bukayr ce an ka so ka fada an ka so kai فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال يؤمن المأمون جهرا إمام الشافعي ذاك آمن أبيه وأبو حنيفة وابن هبير يقولان يؤمن سرا والصحيح عندي أجيب كلام على ما يسجل لك الصحيح wannan duk wannan ya kamata masu kuɗi su fito mana da kuɗin ku mana me kudin ka yake yi irin wannan abu kuma ba mutane kowa da kowa ya samu me amfanin kudin ka kenan zaka tara tiliyan ne ne ga mutane suna buƙatar sun sunna kaga irin wannan kansa ɗin ya kamata a ɗauke sosai ne sai a taba da shi kuma kyauta kyauta kuma a sa shi a cikin memori a ta bayarwa kyauta kyauta ko kuma a sake zama a sake shirya shi a studio mai kyau inda babu iska babu komai a ta ba da shi kyauta kyauta to kaga lokacin insha Allah sunan manzo Allah za ta kafu sosai kuma wanda zai ce ayaba malikiya bane an kuma da kuma kaga wannan ai shekara 500 da zuwa shekara 600 ba na yau bane ko والصحيح عندي تأمير الإمام جهرا فقال الأسيا أبن في إنجنشي شين إمام أبن آمين أبين فإن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين خرجه البخاري ومسلم وغيرهما وفي البخاري حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين مثلا لا جرجزا سوى لقد نزل آمين وفي كتاب الترمذي وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من الصف هل سيسه ما في آمين وكذلك رواه أبو داود وروى عن وائل بن هجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين ويرفع بها صوته ولكن أحكام القرآن شاهد إن شاء الله وهل يرضى أكوي صورا بيانين آمين آمين أكوي صورا أكوي بمزيرشي har yanzu ibn abdulbar a cikin al-istizkar ko ba san me istizkar sharhi ne har yanzu na muwatta da yayi wancan at-tamyiz bai gaji ba sai kuma yayi sake al-istizkar al-jami'u لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاحتساب to in kana son maganganun bikin in dai abu wasa ne to nan za ka zaka ba ya dan ba shi a can attabi to amma a nan kuma ya fi bada koyi kaga irin wannan dai malaman nan gaskiya suka ci gaba da haka za mu za mu rubuta waye sosai kuma za mu kira wata gagarumar mukabala gagarumar sosai amma irin mukabala yana so sai kamar doktoci suna ne sai in gani to kamar irin Dr. Jalo kaga abin da ya kware nan binki shi ma tattaro mana littattafan shi da kuma maraji da kuma irin su Dr. Sani to kuma ba su ba a bar mu yara yara kawai yara yara kawai to sai a zo a gwamza a gani bi lahi ta'ala ina ina da bab bi lahi ta'ala kaga ni dan yaro ne ko amma dai kafin a ce an bige ni akan wayannan littafan da kuma ƙari ina ga mutum sai ya sai kai ba zai iya kuma sai wahala idan ka ga nan dukkan maganganun malamai ne yanzu ban kika maka littafin hadisai ba a ce wani ya rawaito ya ce babin kaza wani ya ma bari kaza babin kaza to sannan kuma hadisan ma da ake iya ji da su ga kamar irin su al imam al-qurtubi suna ba da jawabi al-imam wa ibn al-arabi suna ba da jawabi al'imam al'urkubi ibn abdulbar duka suna ba da jawabi kawai to ka shi ka je kawai fa'inta na za su fi shayin suke nan fa hudu ila Allah wa amma ba da sharadi ba da ba in kuntum ne in kuntum tu'minuna billahi magana kenan kaga magana tana da kalbi in harka ce imani sai mu dinga roƙon Allah kullum da kullum Allahumma zayyina bi zinatil iman to kaga yin wannan abin da malaman suke tsora mu kai irin su Dr. Jalo maganar gaskiya ne gaskiya zai hadisi ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah kuma malikiyyan ma ba yadda ake da wannan shi doktor yake cewa to in an ce malikiyyan nan na za a bi a cikin risala an ce a daura lahaya kuma ka taba gudu akwai daura lahaya domin sa ba ka ce a daura in dai ka ce malikiyar zabi mun yadda abu malikiyar to gobe zai baka ka dora laya bugu da laya zai yadda zai yadda ba to dole shi ma an ta ja da ja an ta ja da ja a kan shi an ta sharri kala kala amma sharri bai shi ba to kan dai akan wannan me za ma za kulla mutum sharri akan sunan manzon Allah kaga muna fara wani irin wannan sharri Allah muna fara ba ki na rabu akan sunan manzon Allah kuma akan ikhlasi nake roƙon Allah to kaga gashi na tara babba ce in dai ma shirin da kulla ba kina ce to ai akan sunnan manzo Allah ka kulla bai kaga sai a tayar da ni gobe gaban Allah kuma Allah ya sani hmm. akan oh, me aka kashe gani ya Allah ya rasul ya Allah akan sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam kaga shi ke nan bi idinillahi ta'ala mutum ya yi maganan gaskiya shine su zo su faɗa mana gaskiya kawai kuma ga yawa mabiya ne gaskiya kuma littafin duka na yan malikiya ne Don wannan wayan kaɗan fa kenan to ka tanki irin su dr jalaluddin su da suka san asalin fikihu da kuma littafin fuka haɗe da sai ka ji yaya kuma al'amarin zai fara wani wayan karamin ɗalibi Allah ne kuma kuka da ta mu bil hilawa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam kula ka sati mai zuwa har yanzu muna nan akan wannan jumlar annan wannan jumla ina ga karatu za ka jire gaba ba zai kare to akwai maganganu da yawa akwai abubuwan da na fara rubuta shi an na sa mai suna a na sa mai suna al'aminu fi fil qawli rajihi fi ta'min al'amini fi qawli rajihi fi ta'min magana mafi inganci wajen amin to in na zo wa sai karanta in wani abubuwan mun karanta yanzu to abin da muka karanta ko sai mu wuce shi to abin da ban karanta ba shine sai zo mu karanta ba shi to la shakka zaka je zan ruwa da masha Allah masha Allah kaga kafin sati mai zuwa yanzu na dan ambata littafai kamar 22 duka gode aka samu mai amin amin amin amin littafan hadisi littafan fikihu littafan menene ba shi ne 22 to kaga kafin sati mai zuwa insha Allah ta sake bincike na yau kai kamar 30 arba'in abin da yake da bai jama'a mu tsoron Allah musamman abin da ya shafi kullum ga Allah Allah ya ce wa ta kuma wa kullu mabdu wa ma na ma'akum ban tamu da Allah ya ce ne abin da muke bukata kawai ta ke amma ba tsoron Allah zai kasance kuma yanzu an gama yana yi wa wani a nan ya zo ba da Allah ne ya zo idan ya ɗauki rahotanni ya kai wurin da zai kai ai duk gudun da za ka kai yanzu ni ba na jin shakka ko a madina ne ko a makka ne zan yi depending abin da na ko a ko a ina ne to ballanta ce wai za ka kai wani guri wani office din ka kai ba ba abin da za a yi ba abin da za a yi Allah bai kima da wani ba ne ka samu wani cikin shirin sai da ina ta da ne da wani